نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة wa barakatu ya جماعة المسلمين yau rana ce ta 21 daidai da fara azumin ramadan mai albarka 21 idan kaga abun da ya rage mana daga azumi in watan ya cika ka ce tara in bai cika ba kuma 28 abin kwana takwas to Allah ya cika mana da alkhairi za mu je ga tamboyi da muke da so bismillah wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh gaba ɗaya mu Allah tara mu akan sai Allah ya tabbata hadisin sunan cewa inna lillahi ahalina min ahli duniya hadisi ne mai rai annabi ya ce lallai alfalasulun lallai Allah yana da iyali na musamman a duniyan nan iyali a halim suka ce suwaye sai ce ma'abota ƙur'ani wanda za ka fara kawowa a zuciya mahaddata ƙur'ani za ka fara kawowa musulai bai tsaya a nan ba ma'abota ƙur'ani waɗanda ko aya ɗaya suka sani sun rike suna aiki da shi ɗari bisa ɗari jibdin wala khairan ji bahaushe ba kaddara ya haddace kuma ya zamanto ba ruwan shi da ƙur'ani sai ba cikin ahalullahi ba madara haddace kawai na'am haddar mazinna ce wurin zato da tsammani ne na ce e, ga na kirki na misali kamar ka ce ai masu tikitin aljanna su ne masu kuɗi saboda me za su yi ayyukan alkhairi ga wani biloniya ne amma ya hana baya kashe ko kobo da kaga ba za ka ce yana cikin masu shiga aljanna ko kuwa a dai wannan janibin za ka e ma abuta qur'ani mahadata su ne waɗanda za a fara kawowa a zuci amma laysa bid darura za ka waɗanda ainihin Allah ya ba su littafin Allah sannan suke karanta shi suna aiki da shi ba su tsayar da haruffan shi su kuma tozarta dokokin shi ba Allah ka ba mu irin wannan wannan shine a takeice amsa saboda ne lokaci Allah ya samu dace wa alaikum assalam amin

shiganka i'tikafi abu ne babba sosai neman lada ne ba dan kare musamman wannan kwanakin da muka shigo neman lafira ne wannan ba a wasa da haka ƙaura za ka yi kabar duniya gaba ɗaya an gane ko hatta fita janaza an ce ba za ka yi ba jana'iza ba za ka fita hira da mutane a iyaye ma ka yi sallama da su ku min afuwa ba zan zo gida ba kwanakin nan to kaga itikafi kenan amma dole ka je juma'a to wannan kenan to sai kuma ga wani wanda zaka yi mai taimako ya samu aiki wanda karkashin aikin nan akwai cin shi da shan shi da taimaka mu kila iyali da ƴan uwa da sauransu shi ma muhimmin abu ne taimaka ma rayuwar wani ba karamin abu ne har malamai yana cewa da mutum ya je aikin hajji in dai akwai wata kusa da shi da sun sani kuma iya kudin kenan ya haƙura da hajji ya ciyar da su ku duba balantana wanda zai ji ya ji ya ji ne kawai misali to bisa wannan bayani da kuka ji shi gwari-gwari dalla-dalla to sai in ce ka je ka shiga kafinka ka bar wayarka a yi bayani ka ce ga yanda za a yi ai bangaren ibada na itima wannan in dai bayanin kawai zai taƙaitu ba wai ka fita ba hmm, ka bar waya ka bar waya kun bice ni yawwa ba wai ka ce to ganin zan zo ofis a to ai kuma lamarin da ce ka bar wayar a kunne a kira ka ce to ga yanda za ku yi kaza da kaza in sa hannu ne ko kawo in sa hannu bangaren ibadan ne in dai ka kyautata niyyarka idan ko kai ne to tunda na maka abun alkhairi to menene ladana to kaga lamarin lalaciya ne ya zama ka yi ka don Allah ya dada kai ne sai ka ɗauki wannan ɓangaren itikafin ne Allah ka samu dace fi sa'al, hmm. shi za a bukaci ya kai su amma shi abin da ya ce na bar wayata a kunne a cikin itikafi abin da na hanga kiyar maganar kai su wannan wani abu ne kuma daban to kun zo zan samu zuwa ba ina itikafi amma bari in kira su ku yi kaza da kaza in za su saurare ka in ko baka ba ka fita in wannan ne maganar ka kai su ka taso ba saboda an shallake jallin muhimmancin da muke magana tunda zaka iya da in dai an yadda kana da alfarmar ka faɗa aji to ka tsaya daidai wurin saboda kada itikafin ka kuma ya samu matsala Allahu a'lam wa alaikum assalam wa iyyakum wa iyyakum kuma ya ne tofi a ruwa ko a jiki ya shafa an samu daga cikin karantarwar malamai magabata da suka wuce cewa mutum ya yi tofi a sha a ruwa amma da sharaɗi da lafazan da aka san su lafazin ƙur'ani ne amma duk abin da aka yi da ya kama da wani ƙulumboto ƙulumboto to haram ne duk lafazin da ba a san da shi ba za a yi ba kai kenan na biyu sai mu koma zuwa karantarwa annabi sallallahu alaihi wasallam yani annabi sallallahu ya kasance kan dora hannu a inda jiki ke ciwo ya karanta addu'a to mu anan muka takaita amma tunda magabata sun hararo muhimmancin ai wannan wasu daga ciki in ya takaitu akan lafazi ne na qur'ani ko na hadisi babu sakin hanya shikenan ka tsaya a wurin amma magana farko ita fi kyau ka ɗora hannu in ke ciwo bismillahi arqika an gane ko min kulli da'in yu'zika wallahu yashfika ko ka faɗi bismillah so sannan kuma ka faɗi addu'a ya tabbata a hadisi wannan shine mafi kyawun abin da ya kamata ka yi wallahu ta'ala a'lam wa bihi tawfiq hadisi ya tabbata cikin sahih muslim hadisi mai lamba 1174 hadisin na na Aisha Allah ya kara mata yadda take cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance wato idan aka shigo goman ƙarshe na ramadan na'am kake ce idan dakhala al-ashru ahya al-layla in aka shigo goman ƙarshe to shikenan annabi sai raye dare kuma kaji fa kaga ai a goman farko da goma ta biyu ba muna raya daren ba muna tarawih amma na wani ɗan ƙaramin lokaci ne to amma in aka zo goma ƙarshe ya salam sai aikin ya ƙaru mace sai ya kaɗan kuma to shi ne abin da ake so mu fuskanta a waɗannan kwanaki wa Allah wa Allah awanninka wannan lokaci in mintunanka za ka sha mamakin alkhairi Allah ka yadda da mu ya ce sai annabi ya raye dare gaba da wa'ayi kaza ahalahu kuma ya farkar da iyalinsa su tukuta shi ku tashi tashi sallar dare sallar dare sallar dare mu kamanta wannan aka ce ko mai haila ma ta tashi ba sallar za ta yi ba amma ko da mintuna fisha kawai ta halarci wannan zirin da mala'iku ke yi in ce mala'iku a wannan lokacin yadda ka san adadin wato tsakon kwanin teku inda za buɗe maka gamsu salamin malam salamun ya hatta matsala in fadar an gane ko zan zo kan kabarin karsa hadisin ne da fata an gane ko sannan kuma wajadda sai annabi ya ƙara wato yunkuri wa shaddal mi'zara sai ya daura mazagin wando abun nufi iyalai ma a nisance su magana kwanciyar aure akan yi hakuri da ita ba haramun bane amma saboda wannan abun da kake farauta kake nema ba na wasa ne ana so a samu jam'iyya haduwar hankali na lokaci da jiki Allah Allah Allah Kar ka samu kasala a waɗannan kwanaki masu albarka sannan kuma take cewa sannan annabi kan ƙara ista da ibada ga yawan kyauta ga yawan bayarwa da ce kyautarsa har ta fi iska da take kaɗawa Allah ka ba mu abin da za mu bayar da yake so ka ce ban Allah hmm. kasance su magada ne ke cewa wannan kare a kasar islamiyya ta kare a cikin da kaya abin da ba su ba su ba ne Allah ya sa masallacin ya rubuta ya rubuta da cewa ya ba da sadaka ne kuma nake cewa ne nake amma dai zan tambaye ma da amma ya ɗan nake ne ne kyan da kuma wannan da masallaci sai ya ba da sadaka masallaci da abubuwa yake cewa wata mata wani mutum ya gina masallaci kuma ya islamiyya a saman masallacin ya kuma danka ma 'yan kwamitin kula da masallacin sai ya rasu sai 'ya'yan shi suka ce wannan islamiyya da aka dora dole ake yi haya haka ne shi ne shi kuma ce yau zai tambaya to kaji wannan tambayar gobe sai mu tattauna ta in Allah ya kai mu ta zama dace tambaya ta farko ai hakuri in Allah ya kai mu gobe za mu tattauna a kai a sai mu je ga ayan mu ta farko barakallahu fikum a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa bi وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إن إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله to in kuka kalli wannan aya tana da alaka da ayar da kunci ayoyin da suka gabata a baya kowa ka ba domin Allah na mana bayani kan aika-aikan Yahudawa ne zantutukan da suka yi na karya da kafirci to sai aya take ƙara gaya mana daga cikin aika-aikansu da tawaye da girman kai irin na yahudu daga ciki sai Allah ce wa bi kufrihim ma'ana bala'in da ya sauko musu saboda dalilin kaza da kaza wa hmm? wannan ina fi ko ka ce aqafi ne matu ai daga ciki hadda kaza kuma haka kuma a dalilin kafircinsu su su yahudu al-kitab وقولهم على مريم بهتانا عظيما سبحان الله فكما أبنى سكفتي قمدنا على مريم نكريا ببا قندمي مركريا بهتان فولا البهت أشنع وأبشع وأقبح من الكذب العادي المعتاد أين البهت كو البهتان أشنعوا وأبشع وأعظم جرما من الكذب العادي المعتاد إذن كتير بهتانو gundume mai rikariya in ka ji zuƙi ta mallai ita ta buta misali to sun yi mana na maryam zuƙi ta malle ko kuma ƙarya gundume mai Allah ce to a dalilin wannan irin ƙaryar ce za Allah ya tsine musu to wace ƙarya suka yi mata ne ya maryamu laqad ji'ti shay'an fariya ke kika haihu wallahi kin zo da muna abu kin yi zina eh ai shine karin suka yi to nan barin ga muku abin da ya faru a wajejen karni na uku a tarihi ko hudu na musulunci kana maganan fiye da shekara dubu da suka wuce daular wato banu buwai tare da karkacewarsu khalifan zamanin daga baghdad sai ya tura wani babban malami a lokacin sunan shi al'ima abubakar al-baqillani abubakar al-baqillani sai shi malam ka zo ka tafi a lokacin rum suna da ainihin sarki na masu ne suna suna da sarakuna tuntuntuni sarkin rum lokacin ana kiransa mai sai ka ce caesar an gane ko wasu kan ce heracles amma da bambanci tsakanin biyu dolar bano byzantine empire ke to shi wannan sarkin ya daɗe yana bukatar ya yi bidat da musulmi kirista ne yana sha'awar a zo a kara da shi da musulmi sai ya aika ma shi sarkin wancan daula ka min malami wanda kuke ji da shi ɗaya tankan da goma cikinku su ya tafi ne dama saboda wato kwato wasu daga cikin musulmi da ke rike a masarautar to sai amfani da wannan damar albaƙilani sai bar iraq ya tafi ainihin daular rome don ganawa da wannan basaraki. to labarin baƙilani ya shahara yana sauka sai waziri mai kula da fadar shi sarkin sai je yi wa ainihin bakilani mara ba ce da shi amma ba za yi ka je ka ga sarkinmu a wannan shigar taka ba da rawani ba zai yi ba da wannan shiga irin ta musulmi ba zai yi ba za ka je fadan sarkin duniya sarkin sarakuna sai dai ka canza sai ce a'a ni kuma kaga abin da ba zai yi ba da rawanin zan je da wannan shirin zan je in kuna so to in ba ku so ko kuka nema ga takarda ka kai mai ne ga juyawa ta wazirin ya fanci a wannan fa ba kanwar menene ba kanwar lasa bane sai ce to ai al'adanmu mu ce me yasa ba za ka bi ba ita nema al'ada ta ce me yasa ba za ka girar mata ba sai ce aya ka'idar diplomasiya ikon Allah don ka san ba tun yau ya ce a ka'idar hulɗa ta ƙasashe ai ko ambasadar wata ƙasa ka tura wata ƙasa ba a taɓa shi ba ka ba ne duk ambasadar in ya sauka jakasa ma ba a duba suna kiransa diplomatic immunity wato hasana diplomasiya ba su ne ko abin ya canza yanzu da misali kai ba ma wannan ba ofishin jakadanci na wata ƙasa a wata ƙasa ba a taɓawa mun san mai ainihin weekly mai likin ɗana misali da zauna ya ce za haka misali ya kamata ku martaba a takaice to shi kenan babu da kuma ya je gaya ma sarkin ya ce to wannan mutumin to da ya fahimci tun da dai tun kafin a je ko ina ya ke da ya sauko zuwa ga abin da suke so kuma in an zo fadin sai an zo gaban shi rica an yi sujuda ya ce to ina jin mutumin nan ba zai yi sujuda ba don yana da taurin kai taurin kai court and on court <laughs> ko ba ka ba a wurin shi taurin kai ko kuwa to sai wata dabara kafin a wurin shi akwai wata katotuwar kofa kofar tana da tsayi sai ce a rage kofar ta zama gajeruwa yar curut ta yadda in ya zo shiga <laughs> ko bugare ba to shi ya yarda tunda sai ya su ai ga shi na min su sujuda ai albaqillari na zuwa mala kai mutane wasu Allah ba su intellect yana kallace hmm, na san tsiya aka shirya wannan kofarwa aka take ba kun san abin da yi sai juya ta ba sai shigo ta bayan ne Allah kuwa sarkin malami ya zo wuya ce ah, a haga mugu ba mazhabin gaisuwar ba shi kaga manufar ne bai je ba domin kaga idan ya je rusuna shi abin da yake so kenan da zaman yau ne sa dauki fito shi ne yayi su daɗin misali malam sai juya to sai ƙara tsorata da shi kafin a ji daga baya aka zo aka yi zama na farko sai kira manya-manyan coci ana kiransu bafarika ba maganar faso ake ba ana maganin dickens dickens wanda suke da ainihin bishop position misali suna ba tarika sai sarkin ya ce to ya ayyuhu alqadi na ba ku tarihi sun yana da alaka da abin da suka faɗa ne sai ce da shi me zaka ce game da Isa sarkin shi ya fara tambaya na tuna shi ya fara tambaya yace ah, yalla bai ya kai sarki annabi isa a wurin mu annabin Allah ne hmm? manzon Allah ne bawan Allah ne kuma kalmar Allah duk abin da ba ne ya faɗa ba abin da ya ja hankalin sarkin illa da ya ce bawan Allah ce kai bawan Allah ya zaka ce da shi bawan Allah ma'ana su su wulakanci ne ka ce annabi isa wai bawan Allah ya ce haka yake mai in ba bawan Allah ba sai ce to bawa yana halitta ne annabi ya sa bai halitta bai cewa ya gaya maka a takaice dai bakin yayi ya yi masa abin da ya kamata na hujja ya fahimci dai malamin nan bakan kan wallasa ba ne ya fahimci ashe a kan ƙarya yake Allah ce lan yastanki fal masihu an yakuna abdan lillah wal muqarrabun annabi isa baya kyama a ce shi bawan Allah ne to da ga abin ya gare shi shine sai kira babban fitriqi washe gari to sai ya faɗi maganar da isa ita yasa na shigo da wannan maganar zan katsa sauran bayanan sai ya ce ya kai alƙadi albaƙillani babban fasto ko dikin ɗin babban Kenan, kuma menene sunan da suke kiransa me za ka ce game da matar annabinku sai ce kamar yaya ba an tuhume ta da kaza kaza ka ji ba yana nufin na na aisha ai kun san suratul nur إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ waɗanda suka yi miki kiriya suka ce wai aisha kizina Allah ya tsine musu a cikin wannan wuri ya nuna mabannata ne ya saukar da aya har wajen 26 akan nana ya wanke ta to ashe suna da labarin abin da ya faru sai ce na'am shida. Eh, a idan ka ɗauki totality tun daga farko za ka da asina shi ne aya ta asina shi ita ce alkhabith alkhabisin in ka da adadin ayoyi suka ce ba wurin ba na cikin ruh na cikin nur sha ne amma ka da adadin sa yakan haka sai ce me za ka ce game da wannan abin matar annabinku to kaga wannan ko kai aka maka wannan kalubalen me za ka ce mai gaba da musulunci ya jefo maka wannan ya karanta tarihin kai baka sani ba sai dai ka zara ido yana daga cikin mushkilar da ke damun wasu in suka je kudu suka gamu da aka kalubalance su kiristoci sai ga mutum yana fada fada magana ke ta da magana port harcourt zamana a can fiye da shekara talatin da wajen biyu da suka wuce akwai kirista da ya zo ya zo yana wa'azi sai wani musulmi ce kai a bi musulmi i not be christian sai ta kai haƙuri da kai musulmi ba za ka ji wa'azi na ba to da Allah ga yamin wani abu game da musulunci da Allah waye wannan tambayar ya tambayewa me ya kamata yi ashe ba kus ba abin da sai ce a haka shegin arne ne za ka yi wa haka ya magana shegin annai shegin annai ya ce ka gaya musulunci ashe ba ka sani ba hannun ka ce da su yanzu ko kun zo kudu ne kawai neman kuɗi ashe mutum ya baka dama ka gaya mai ka ce ba ka san nashi kai musulmi ne masha Allah ya ce to gaya min naka kuma ka ce shegin arni kai kuma shegin wane ne to inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to nace ana samun wasunku ba sa kyauta hayakar makalla abin ne sai da turanci na ce amma da turancin broker kuna zuwa hakan ruwa ku je ku yi ciniki da broker ɗin ku je boni ku je okirka ku je kaza kaza ku je andoni duk da broker i dey go make una buy i dey i dey plenty i dey yahoo yahu kaza duk kun iya wannan misali amma ba ku san wannan broker tallata musulunci ba ya jama'a ina amfani rayuwar to Allah kyauta ka gyara halin to mu sake dawo kan kisa kaga ashe suna da labari Abdullahi sai ce au to ta nan ka fito kana magana na Aisha sai ce munafikai ne suka rasa yanda su da Annabi Muhammad sai suka fito wata hanyar matan shi dan su bata ta to Allah ya kunyata su yace amma kai barin tambaye ka ku kuma ita to mata ne guda biyu dama a tarihi aka yi musu wannan tuhumar kun ce ita ce uwar Allah na na Maryam kun tume ta da me mu kuma na Aisha an tume ta kace dukkanin su nagartattu ne abinda aka faɗa ba gaskiya bane amma tunda ka taho da maganar mu kalli abin practically ita Aisha ai ta yi aure kuma ta yi aure ba aka tuhume ta da abinda kwata-kwata bai faru ba ita kuma waccan bata ma yi aure ba kuma sannan ta haihu su za ka ce tuhumar za ta fi zuwa ina a ku faɗa mana sai ce in tuhuma ce wannan ba ta yi aure wannan ba ta yi aure ba kuma haihu ba ita wannan na na aisha ita kuma wannan ba ta yi aure ba kuma ga shi ta zo da ainihin ɗa ya ce ina so ka sani duk a wurin nagartattu ne ba su da laifin komai allah ya wanke su ba gaskiya ba ne amma mu tafi saboda ka tafi cancanta a liƙa mata takardar tuhuma amalan sai fasto sosai dogon numfashi fabuhitar lari kafar baƙin lanikin ko cikin google ka shiga cikin tarihinsa ku karanta dubin na albaƙillani da sarakunan roma lokacin da ya tafi to kaga albaƙillani sai kulla connection tsakanin wancan abin da ya faru da wancan abin da ya faru kun gaya maryam zance kaza ka shine Allah ta'ala yake cewa ne wa qawlihim ala maryam buhtanan azima wannan kare samu da shi karamin fasto ya kasa sai aka kira babban gabjeje din wanda shine gaba ɗaya kawai muntaha a wurin su so bakillani <laughs> da yazo sai da shi ayyuhal bitriq ya shugabancoci ya iyali haya matarka ya yaya ai kowa malam sai ya ta fuska ce kai wannan za ka tambaye shi iyali ka ce ya mata shi ba ka san muna tsarkake su gabar mata ba waɗannan ba su aure shi awo bayan Allah ba su aure amma Allah kuka ce aure haina da ɗa? ta shi Allah wadda wannan da taku da suka ce wannan iblishi ne kukurin shi to muna bukatar musamman matasa ku wasa kwakwalanku ku ringa fada bincike da research ɗinku ku yadda sakon addininku saboda ubangijinku domin lahirarku da gyara duniyarku saboda ladaddakinku kun gane ku da na faɗi ko ku tashi ku yi karatu ku binciki littattafai ku nazari ba don ka yi debate da kowa ba a'a don ya zama makamin kare addini ka amma a misali ka je NYSC ka kalubalance ka sannan ka yi turus sai ka shabarin kiran malawa ne malam wallahi lakcin nan da kai wallahi na mance miskin bai kamata ba ka rike ya zama kana da dalili ka ba da nafsi ba naushi ba nafsi ba naushi ba duniyar dalili da karatu ne ba a koma ji da molanka kawai saboda ba addini musulunci kariya ba musulunci na bukatar karatu da bincike da research kun gane alakar magana ta da wannan ayar kiyar wa da zancen da suka yi alamar yama akan na maryam suka ga mata buhutanan azima na daga na fasar buhutanan azima mummunan karya sannan kuma me wa qawlihim kajifa wa qawlihim wa haka kuma da faɗin da suke yi da suka ce inna qatal masih ai mun kashe annabi isa almasih kalmar almasih takan zo amana biyu takan zo ta fuskar yabo takan zo ta fuskar suka domin dujal sun shi ma almasih ko ba ka ba masih dajjal me yasa aka ce masa masih to kuma shi ma annabi isa almasih bambanci shi ma'anan masihancin annabi isa ma'ana mai albarka in ya shafi mai ciwo sai warke shi suke da turanci wadda anointed turanci anointed an gane ko suna kiransa a wani yare a cikin classical way ya heshuwa an gane ko kuma ya su'ur shi ne wai jesus duwai sai su mai da ta je ya haya suka ce john yusuf joseph yakub jacob hmm? shi ne j sickness sabakin ahmad allah ji kanshi a amma almasi na nufin mai wanda in ya shafa sai a warke wa ubri akmaha wal abrasa wa uhil mauta anisa yana shafa makawa sai warke shi ne manan masi mana mai albarka shi ko na dujal mai shafaffiyar albarka an shahi ba shi da ita dujal kenan arabtun to sai suka ce wai mun kashe annabi isa wasu kan ce da shi iso isa ibn maryam ɗan maryam kaga ba ɗan allah ba ne allah zai da ɗa na'am wake bukatan ɗa wanda zai mutu a gaje shi shi ku allah shi ne magajin kayan shi inna nahanu yarzuwa man ahliha wa ilayna yarji'un mu ke gaje kasa da abin da ke kanta misali saboda haka sun faɗi iya game da almasiri sa dan maryam rasulullah wanda yake manzon Allah ne ku duba Allah bai ce ibn Allah ba ta'ala Allah anna yakunu lahu waladun wa lam takul lahu sahiba wa khalaqa kull shay ta yaya Allah za a ce yana da ɗa na'am na liba shi da mata kalli magana an gane ko wanda manzon Allah ne sai Allah ya ce wa ma qataluhu wa ma salabu jumla guda biyu ba kashe shi ba to su kuma gicce shi ba wannan hujja ce babba da musulmi kamata ya kiyaye farko da awar cewa annabi isa wai ai an kashe shi ne don ya ceci duniya kamar da suka faɗa a bible a cikin littafin yohana john 316 Yohana uku in kuna karanta conversion ku je ku karanta Yohana chapter 3 verse number 16 Yohana uku suka ce suka ce yana nan a rubuce gama Allah ya kamnaci duniya a irin hausar so ya bada danshi guda daya mana wanda ya imani da shi ya samu rayuwa har abada for God so loves the world haka suka fada he gives his only begotten son that whosoever believeth in him shall not perish but have everlasting life wannan mun muna karantawa tun a kudu mukan yi debate da kiristoci a nan a america da sauransu mun yi debate da fastoci masha Allah akan tabbatar da cewa a'a annabi isa ba Allah bane ba kuma dan Allah bane me Allah zai da da hmm? kuma Allah ce ba a kashe shi ba sai na aka kashe shi ina kuma a mu na english a akth ina jin na faɗaɗa magana nace duk wanda ke sha'awar wannan bincike je ya karanta bible littafin matta sura ta goma sha biyu aya ta talatin da takwas da tara da arba'in ka je ka bincike da kyau yahudawa sai suka turo wasu mutane zuwa ga annabi isa suka ce ka ba mu alamar cewa ina gaya muku littafin su ne ba muna son mu karanta ba amma mun samu kanmu a wasu yankuna na duniya da ya zama dole mu karanta saboda mu dafa su da ruwan jikinsu mutum kafa mai hujja da abin da yake jin ya sani sannan karon akan kuskure yake ka ce ga littafin Allah shi ne daidai kuna fahimta ta da kyau? saboda haka a wancan wuri littafin matthew 12:38:9:40 sai shugabanni suka ce ya kai isa ɗan maryam ka ba mu alama ba mu mu'ujiza sai ce kalle ku mazinata haka suka faɗa lalatattu ni kuke tambaya an ba ku wata alama yace to ba abinda zan nuna muku na mu'ujiza fiye da mu'ujizar annabi yunusa a cikin bible to shine ahmad dide littafin na nashi mai suna what was the sign of jonah inda ya kusa littafin mecece mu'ujizar jona jona shi ne aiko ba ka ba duk waye sai su mai da shi je to mu musulmi me Allah ya faɗa game da annabi Musa wa inna yunus la min al-mursalin id abaqa ila al-fulk al-mashhud fa fa sahama kana min al al mudhhal فساهم فكان من المضحنين فالتقموا الحوت وهو مليم فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبين للبث في الى يبعثون annabin Allah Yunusa an aike shi zuwa yanki zuwa ƙauye zuwa garin Ninawa wasu kan ce Nainawa amma a Sheikh karim Khidair yake ce a Ninawa ne hafizahullah da turanci suna kira wani Ninave Ninave na yankin da ake kira Mesopotamia tsohuwar Iraq to da aka aike shi garin ya je ya karantar sai ya zamanto suka ki imani sai ya yi fishi sai ya bar garin kafin Allah ya ce ya bar gari. shi ne Allah ce ne, izaba mughadiban fa dhanna allan naqdira alayhi fanada fi dhulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min na dhalimin فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين كان cikin suratul anbiya annabi yunus lokacin da ya bar inda aka ce ya tsaya kuna ji na sai bar in ƙauyen da aka ce ya zo ya je hau jirgi zai tafi ainihin inda suka kira Joppa a isra'il yana hawa jirgi sai jirgin ya fara mai katankatana da katantanwa sai suka ce a'a a jirgin nan akwai wanda ya saba wa Allah sai suka jefa ƙuri'a shine fasaha mafaka min al mu sai ƙuri'a ta faɗo kai shi aka ce to malam kai ne kai saɓo. dole ba zai yiwu saboda kai muhalaka ba jirgi na katan katan ikon Allah wato zamanin saboda duniya tana zaune lafiya hatta ce bishiya baya daukar mai sako Allah lamari ya canza suka ce gaskiya sai dai ka tashi kawai ka jefa kanka a teku annabi Allah yana yin tashi jefa a teku duhu uku shi Allah ce fanada fi zulumati sai kira mu cikin duhu duhu guda ga duhun dare ga duhun teku ga duhun tumbin kifi la ilaha illallah to sai annabi isa ce da su miracle da zan nuna muku abin mamaki shine abinda annabi yunus ya gwada to tambayar ita ce da annabi yunus ya fada cikin teku kifi ya haɗe shi don allah mai ake tsama ya mutu ko ya rai ya mutu ko ya rai in ya mutu ba mamaki dama abin da ake zato kenan in ku bai mutu bai tsira wani abin mamaki ne to shi ne a bible isa ya ce na gaya muku wurin littafin matta sura sha biyu aya talatin da takwas da sunsu. masu kallonmu da saurari hatta cikin abokananmu abokanan mu kiristoci abokanan zama ku ji bayananmu da kyau manufarmu duk mu gudu kare mu tsira tare mun sha tattaunawa ɗin shi addini ba ka kulle kai ka ce ba za ka tattauna ka mm, tattauna ko ba haka ba wannan shi ne mu da muke nufi in ma interfaith dialogue a tattauna amma mu nuna musuluncin ne sama kima ma ka nuna ka ne sama babu laifi kawo dalili kawo dalili ai sai an gwada nan kawai amma ba ka narki wai ka faranta mara rai ba kun fahimci ni da kyau saboda haka shiga cikin kai fadawa cikin tekun kan shi misali kasan teku rai ko mutuwa da bai mutu ba shi zai ce da turanci no sign shall be given to you but the sign of prophet Jonah for as Jonah was three days in the belly of the, of, of the fish called well so shall the son of man shall be Yes, ba abinda zan ba ku na mamaki fiye da abinda annabi Yunus Allah ya gwada yayi kwana uku a tumbin kifi da mutu ba ma'ana ni ma za ku yi a can ku kashe ni ba zan mutu ba kun gane connection din ai kaga annabinsa a hausa mu ce mai ya tsallake rijiya alaihi salam to haka suka yi ma annabi isa sun yi yunkuri amma Allah ce wa ma katalu to magana wa zamu da wanda ya yi shi ya san abin da ya faru ya ce ba su kashe shi ba to kai sai ka ɗauki ɗa misali ka kai musu makaranta inda suke sa kors da ke nuna ai annabi isa ya mutu kai ‘ya'yanku makarantarsu kuna cin amana ƴaƴan. har ka ga yara ce ba mu rufe ido za mu yi addu'a hmm? ku biya school fees su dake su sannan ku ce ai sun iya turanci turancin mai to mu ta su makarantar muka yi muka kuma iya turancin masha Allah da turancin mai mun yi ta hata a majalisar ɗinkin duniya alhamdulillah ka zo kana rabu sai ka ce wai turanci kamar zakara zakarar mai misali misali ka koyi abin da za ku ya saboda yi ma'adinin ka aiki ba wata kafafa ba ba wani kayan gazo mai ma'aurin turancin ba arabiya idan amfani shi sau ka abin da nake cewa ya ce ba abinda zan gwada muku illa mu'ujizar annabiwa kun gane mu'ujizar ko? fadawa a kifi kwana uku cikin kifi kaga abinda ake tsammani ya mutu ne ce to abnuzan to shi ne didar a littafi ce what was the sign of jonah Allah ku samu littafin wai mai ce ce abin mamakin annabi ne a nan yi bayani daki daki da ganin ma muka karu Allah ji kan ya saka mai da hidimar da ya Allah ba shi aljanna ya tara mu gaba da gidan kirki a takaice Allah ya ce ba su kashe shi ba sai kenan ko wa ma salabuhu ba su kuma gice shi ba kaga tana rusa wato akidar abin da suke kira gice kenan crucifixion shi ma nan da zai sake littafi crucifixion ko crucifixion ai kun san fiction fiction kirar magana ko ya ce crucifixion o crucifixion gitiye ko ku zuki ta malle na fata an gane kenan daga nassin ƙorani ba su kashe annabi isa to kai menene naka na ka je ka sa uniform na red cross kasa? sa me na ku na ku gina asibitoci ku ringa sa alama cross mai dalili jiha irin kano a ce da asibitoci suna ɗauke da alamun cross garin musulmi shi ke nuna maka gaskiya baccinmu da rashin la'akari da addinin wannan cross na wakiltar addini ne mai zaman kanshi in dai ka san tarihin zuwaima center to abinda suka yi kenan sun gina wuri suka ce mu shigar da addini hatta a cikin healthcare delivery system ma'a lafiya ya zo a ce ta yi ne maka ba suna yi asibitin idanu gani za anan kano? to hanyoyin sun tana sun tattar mu ko tsallanta ba kusan muna bacci ne su ma fulanin mu da yawa a ƙauyuka sun mai da su kiristoci da irin wannan magana hmm? sannan sai mu dinga tsoke da awa a gari kawai kullum misali ga mu da nasoshi da su ba ka bukatar ka faɗa da kowa sai dai ita gaskiyar ta yi ma wani rashin daɗi to sai zama faɗa shi kuma a gari wannan kuma shi ya sanu aiki raftun fayyar da haka misali Allah ta'ala ce ba su kashe shi ba ba su kuma gicciye shi ba tun da Allah ya kora wannan to mai faru walakin shubbiha lahum eh an musu dodori ne ka aka ce lokacin da shi sarki pilot pontius ya shirya plan na kashe annabi isa sai ya hadu da ainihin almajirin shi wani lokaci ka iya sa mutum na kusa da kai ne amma mugu ne ta haka malamai ke cewa kamai da hankali wani lokaci wasu na kusa yake cewa ada aduwika adna man wasafta bihi fa khalifin nas washabuhum ala dakhali wani lokaci sai ka samu mafi hadari mafi kusa da kai to haka suka yi ma'ainin annabi isa almajirin shi dare da rana yahuda al-afkhariyuti shi ya ci amana shi ya babu komai ku zo mu je sai inda yake sai suka ce to muna jiran ka shiga ka je ka duba ya shiga kuwa ga annabi sallallahu alaihi da Allah ya san mummunan niyyar Judas da Iscariot sai Allah ya dauki Annabi Isa sai ya kwashe kamannin Isa sai zuba ma Judas shine shubbiha lahu suka ce kai ne ake ciki ne ya ba labarin ai ban gan shi ba sai suka shigo yace ai kai ne kai ne Isa yace dan uwanku ne bane suka ce kai ya kace kai ne shi Allah ya dauke kayan shi to malami suka ce shi suka kama suka gice kuna jin labarin amma Allah ya ce mai wa ma kataluhu wa ma salabu wannan bai ishe ka ba shi yasa kullum muke ta faɗa waɗanda suke cewa 2022 AD AD na sha faɗa kalmar AD hatsari muka tsaya nan muka yi sharhi a matsayin tafsirin yayi wadda hmm. mu da tafsiri ba yi karatu sar ba tun muna yara an yi lokacin da muna yara Allah ji kan malaman mu ya saka mutal khairi tafsirin ramadan in an fara daga farko sai an sauke mun mun san lokacin sar sar sar duk mun zauna wannan makarantar Allah ji kan ina kallon malam da ke mana tafsiri Allah ji kan shi faƙala ya ce sun ma sa'annan ja muje malan ran da za a yi saukan jalalai ne ma sha Allah ko malan wallahi ina tabbatar muku in na ce kusan Allah na tuba ƙwarin imanin su kusan ya fi namu kila ba zai kuskure tare da haka ɗinku ba ka jin gulma ba ka jin da mutane yau za a yi saukan jalalai ne abinci rigiri ne ake a abinci da sadaka kai an ce kawo sadaka za ta yi makamari sai ka duba wata munafukan nera ɗaya ka turo ɗayan Allah ya sa muku da alkhairi alim malam ina tabbatar muku daga farko sai an sauke mai jan bakin yana ja ana sauka an gane ko to Allah ji kan magabacinmu mu wa iyyakum nake cewa a wannan wuri sai kuna cewa AD don Allah barin ta mai manan AD wanda isa ne daga hannun cikin ku da kai adadi mai yawa na malam menene manan AD kai me kace ni ji fada ko AD misali yanzu ma 2022 ko sai ke cewa AD wai after death to ka ganin ka ci karo da ƙur'ani in ci yadda da wannan didda take nufi to ka saba ma ainihin aya ta 157 ka samu ƙur'aninka. ko ba haka ba ne Allah ce ba su kashe shi ba to kai ka ce after the ne ce who died saboda Allah da Allah ku fahimci abin da kyau ba hadari ne Allah ce ba su ce ya mutu wai after death who died ita ce annabi isa kasa ga Allah ce ba su kashe shi sai kenan na biyu kuskure ne ma ka ce ana nufin after death ne ba ka take nufi ba asali tana nufin anno domini kalma ce ta rumanci anno imperial of domini our lord wanda suke nufi kenan wai a shekarar ubangijinmu nan din ma kuskure ne wani ubangijin to shi ne ma'anar a ana domin kamar magazin mai irin nasu misali kuna fahimtar sa da kyau to shi ma wannan kuskure ne amma sai ga ana tarwata ad ad mu abinda muke sai duka ce ac after christ an gane ko? ko wannan da kyau ba kawai a jefo abu ka ɗauka ka yi ta rubuta ka ce haka ake hmm. sai ka musuluntar da shi ka kalli abu daga mahangar musulunci Allah ka samu dace saboda ka yan uwa Allah ce ba su kashe shi ba ba su kuma gicciye shi ba sai dai an musu kamancece ne in ka so ka ce an musu dodori ne kawai wa innal ladhina ikhtalafu fihi lalle waɗanda suka yi sabani game da annabi sai suka ce ka shine fa ba shi bane dan daga baya suka ce ah amma jikin amma kafar saboda hikima ta ubangiji an kwashe fuskar an zuba mashi juzar da iskar al-asqiyudi amma yanayin jiki yanzu ko gawa ce aka ce Allah ya kiyaye an mutu mutum ya zama bond beyond recognition ai akwai abin da Allah zai bari ka gane mutum kila ka ce ai wannan kafar wani ce ba ana samu haka ba to sai suka dinga shaka suka ce hanya kuwa hanya wannan isa ne kuwa kai kenan to amma ina abokinmu da yazo judas to shi ne waɗanda suka yi saɓani game da annabi isa lafi shakkinu suna kokonto suka ce kai ba shi ba ne kai shi ne to bisa kokonto har kun ɗora kuka ce ga wanda ya mutu a kan kuro? Hmm? Allahun musta'an Allah ta'ala ya ce ma lahum bihi min il ba su da komai na ilimi game da annabi isa illatti ba a sai dai bin kame kame kawai zato muna zato kuma wa inna zana la yughni min al-haqq shay'a Allah ta'ala ya ce me wa ma qataluhu yaqina na fasara kuma nan qatala kuwa a ma'anoni a baya an gane ko ba su shi ba su kashe shi ba bisa yaqini me ya faru barrafa'ahu Allah ilai Allah ne ya daga shi can zuwa gare shi wa kana Allah azizun hakima Allah huwa ya gagara misali ne shine azizun hakiman Allah gwani ne babu gwani irin gwanintar Allah Allah ka ƙara musulunci ɗaukaka Allah ka ƙasƙantar da kafirci da kafir da kafirai Allah ka gyara zakatan duniya ta fahimci gaskiyar musulunci Allah ka haɗa kan musulmi a kan gaskiya musamman ahlus sunna kan gaskiya ba son zuciya ba ya Allah ka sanya wannan wata muna cikin bayan ka yadda du amintattu shirka ka ya rabbal alamin ya Allah mun shigo goman karshe na wannan wata mai daraja watan qur'ani Allah kai mana baiwan tsayuwa tsayin duka da neman yardanka kare kan abin da muka yi baya ya Allah kuncin rayuwa Allah ka ajiye mana ya Allah hali na tsoro da kuma tsaro Allah kai mana maganinsa ya Allah hauhawar farashi ya dame mu ya Allah ka kawo mana ɗauki ka gyara tattalin arzikinmu kuɗinmu da ya zama kamar yayi Allah ka ɗaga mana shi siyasar mu Allah ka tsaftace mana ita ka ba mu shugabanni na gari kirkaka nagartattu daɗaɗa musulmai na gari ya Allah in ka danka shugabanci a hannun waɗanda suke ba nagartattu ba ya ubangiji in har ka kaddara ka Allah kar ka kaddara in ku ya tabbata ka ba mu ikon zama lafiya da su ya Allah muna roƙonka ƴan matanmu ka tsare mana su ya Allah da matan gaba ɗaya samarinmu bayan Allah nagartattu ga sunan kullum majalisan karatu a kanan nan kusan ko'ina kaje za ka same su Allah ka ƙara musu albarka ka tsare mana imaninsu muna alfahari da su muna taƙama da su muna jinjina musu su ne dakarunka sojojinka ya Allah dattawan masu shekaru Allah ya kara musu lafiya waɗanda kullum ga sunan zuwa majalisin karatu ba gajiyawa Allah ya kara musu lafiya matayen da aka mutu aka basu da jarirai Allah ka taimake su wani ɗan uwa ya ce malam kana addu'a baka sa masu saurare nake to har da masu sauraren gaba ɗaya ma يسرر dum ya يا alamin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun على المرسلين والحمد لله idan